Hukumar wanzar da tsaro a jihar Plateau ta ce ta sanya tsauraran matakan tsaro a jihar don tabbatar da an gudanar da bukukuwan sallah lafiya. Kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa ɗaukan matakan tsaron a wannan karo ya zamo dole musamman ma saboda waɗansu hatsaniya da aka rika samu tsakanin wasu matasa a nan cikin birnin Jos da ya yi sanadin rasa rai guda. Mun sa idanunmu daban a gurare daban-daban musamman a guraren da za a yi salon idi. Tun sati ɗaya yanzu da ya shige akwai jami'an mu masu fararen kayan da muka sa a filayen idi kuma muna duba guraren nan mu tabbatar da cewa wani bai zo ya ajiye wani abu da zai kawo ga rashi kuma su checkpoint checkpoint daban-daban a gurare daban-daban da guraren da aka saba da guraren da ba saba ba akwai checkpoints da aka sa sababbi bayan sallah ma muna sa rai cewa za samu zaman lafiya akwai waɗansu hargitsin da aka samu cikin 'yan kwanakin na waɗansu wuraren cikin garin jos kuna da labari eh musamman a unguwar rogo ricos da waɗansu dai guraren daban-daban mun lura cewa 'yan dabba da waɗanda suna 'yan eh, sara suka ake kiran sun ta da hankali kwanaki biyu uku da ya shige an waye gari akwai ɗan yaron da an same shi an soke shi da wuka har ga ya kai mutuwa akwai mutane uku kuma da muka samu muka hukunce su don mun same su da makamai wuka da adda da gora muna sa rai cewa ba za a samu idon abin ba a bikin sallah amma tun da dama aikin tsaro na kowa ne muna kira ga jama'a a sa ido Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau kenan kaftin Ikedici Iweha. Na kuma leƙa babban masallacin garin Jos don jin irin matakai da jami'an tsaron masallacin suka ɗauka. Alhaji Sabo Shu'aibu shine ke kula da harkar tsaro a ƙungiyar jama'atu reshen jihar Plateau. babu wata mota da za ta je masallaci za a yi parking mota kamar 500 meters away daga masallaci sa'an nan mutum zai taka da kafa ya shiga masallaci kafin ya shiga masallaci akwai point da za a cikin mutane ya kai kamar guda hudu zuwa biyar kowane kofa za mu ajiye masu kula da wurin tunda muna da joint namu na volunteer wanda muke aiki kamar na first aid groups mun kai group goma sha biyu wanda mun haɗa kanmu in irin wannan rana ta faru muna aiki gaba ɗaya kuma ni nake commanding saboda haka kowane gate muna sa mutane da za su yi da scanner akwai kuma mata ma da muka mukan sa su wanda suna da training suna screening ɗin mata da scanner da hannu kuma babu wani wanda zai je mana da wani wheelbarrow ko wani abin talla ko menene babu wani ba mu yadda da wannan ba a wani rahoto daga hukumomin tsaro da muryar amurka ta samu na nuni da cewa wasu 'yan ta'adda na shirin kai wasu hare-hare a majami'u kasuwanni wuraren shakatawa da sauran wuraren da ake samun don jama'a duk da shike rahoton bai fayyace garin da 'yan ta'addan ke niyyar kai harin ba na tambayi reverend thomas lott kan waɗanne matakai suke ɗauka don hana faruwar aikin da na sani a majami'un. mu a churches mukan sa yan boys brigade domin su dinga lura da dukan tafiye-tafiye da kuma shiga da fitan mutane da ke kewaye da ikkilisiyar mu muna da abinda ana ce da ita kana muna kuma tabbata cewa an bincike mutane kafin su shiga cikin church Rahoton ya kuma shawarci jama'a su guji saye ko karɓan marikin makulli wato keyholder da wasu ke badawa ko sayarwa a tasoshin mota da gidajen mai don yana da na'urar da ke iya gane inda mutum ya tafi har barayin su bi shi su aikata masa barna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.